rago eh, ta an yi layya bana ta an yanka raguna wallahi an yi layya ah, an yi layya fa sosai yanzu layin mu ha wani alhaji guda biyar yanka eh. shi ɗaya mata shi ɗaya sai ƴaƴan shi ƙwara uku ma ka ji masu abin kowa ɗai ɗai sai an yi shagali an yi shagali da nama habba an gana an yi shagali a layin ko ba yanka bane ba a ni wani ni gidan mu na akuya ne ma aka yanka ni cewa ne ma kan ma ajana ka aje mun naman nan dan akuya to dan akuya ne duk kashi ma yake duk wa duwa shi shekara ne ma sai ka tuna min da abokina sai ka tuna mun da abokina Ibrahim Kanta malam makaranta <laughs> wai duk albashin da dan yake diba wai su wani rago aka kawo min shi ka san Allah bai iya miƙewa sai da na daga shi haka na miƙar da shi sannan ya tsaya na ce yanzu malam ibrahim kanta wannan za a ba allah a ce ina ruwana na ce ba ruwana ka san allah ko wurin hawan radi wannan ragon su ya tsaya cin ciyawa a garin sai ga mutane kawai suna wuce kan ragunan su ka ce mayin wacin ragon nan ne wallahi mayin waci ka san allah ya tsaya cin ciyawa wannan ragon ana can ana wucewa radi shi kuma rago zai tsaya cin ciyawa to allah kyauta tun da ai bai bada mai kyau ba shi ma a ribace shi da ciya ne kana nufin tun da kake a rayuwanka baka taba gani din baka taba gani a kala waya wannan rago rago sai fa an daga he kace din ma to wai shi an daga shi nace yanzu wannan ba ka ba ma sai yanka shanuwa eh, yawwa ka ji yan aljanna ka yanka sa ka yanka rago ka ɗibi naman sa ka yi sadaka da shi kowa ya ci ba ka je don ƙarya ka sai ragon dubu ɗari uku ba eh. gwara ka sai na dubu hamsin ko na tamanin ko na ɗari sai ka sai san dubu ɗari biyu dukkan makwabtanka kowa ka bashi kuma ba shi bane ba lada da yawa amma ya ka ga mutum ya dai ka ji kanshi to ni abin tambaya na anan masu ka irin mai raƙumi haka ƙato abin tambaya na anan na farko an baka ya raƙumi ya kayanka an baka ya sadaka ya ma je kai shi wannan an baka eh. to abin da ke faruwa iccen da da zaka zaka banka mai a dawa shi sai ya fi wannan naman da aka baka abin tambaya a nan kai bari ka aikin sallah dabban yanayin tsuwa yanayin taurinta eh. ko mutum ka samu dan shekara ɗari alkur'an za ka dafa naman shi sai kai awa uku bai dahu ba to ai kamar da ba kamar na kan ta muke ne kamar na kan ta muke ne yawa ragon kan ta ragon kan ta Ibrahim kan sallah eh. ragon da yanka haba da Allah ani sallah mai zuwa ma waya ta sai ragon sai rago ni ma dai in yi laganan dai in mutu gori dai malam gori don na ce muku dan akuya aka yanka mana sai ku ta mana lissafi raguna ina ma gidan ku ba wanda aka yi ba lada ba lada ka abin da kai dan wani ya gani wallahi ba lada to in kuma ne niyawa oh yanzu za ka yi niyyar kenan ai tsakanin Allah ne ko to shi da kan tami wadan shi ya baya ko kwa dan mutane shi ko kawai yayi ne dan a ce ya taba yin laye shi kanta a ce yago sai ka ce sai ka daga shi wa sannan zai tsaya to da wani ba za a so ya shi yace wannan za a ba Allah san ba da abu mara lafiya yara ma yara ma za ba da daddare ka shigo da rago dubu uku da ɗari biyar ne su to kai ko ga a cikin wannan ma a samu jinin alayya ana so a gaji ni a wallahi ruwa ne wani ruwan kabewa na gahe gudu yake ya dai haura su da wani hangari ba gudu ba wani hangari ba <laughs> wani hangari ba ba ta da yawa da gudu ba A'a da kuma kai kan wannan to kai zabe ko ka zabe yace. To kai a rayuwar ka in ba Ibrahim kan tami baya ba wanda ka sa ma ido ina naka kai. Ko kaza. Ka san dalili? A'a. Yaushe an taɓa yin layya ko ka yanka ya kai girman mutuwa shi ga gwamnati. Barka ji. In ka yanka ya kai girman mutuwa. In dai ba dan Allah kai ba.